sun kashe akalla 'yan bindiga sha bakwai yayin wata arangama a ƙaramar hukumar jibiya ta jihar katsina hukumar tsaro ta kuma ce dakarun sun samo nasarar kwato muggan makamai da suka hada har da bindiga ƙirar ak-47 alburusai da kuma babura bakwai bayan sun fafata da 'yan ta'addan kamar yadda mai magana da yawun rundunar operation sahil sanity ya sanar an yi asarar rayukan dakaru uku yayin da kuma wasu dakaru hudu suka jikkata a filin daga. Sai dai wannan ikirarin da rundunar sojin ta yi ya saba wa rahoton da wani babban jami'in soja ya gabatar wa manema labarai. Majiyar mai tabbas ta sanar da cewa aƙalla rayukan sojoji sha shida ne suka salwanta, ciki har da wasu manyan dakaru uku yayin da wasu ashirin da takwas suka jikkata a hari na kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kai a ranar Asabar.